وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an a yau yammacin litinin 22 ga ramadan wanda ya nuna saura mako guda kenan cif wannan wata mai albarka ya kammala bi iznillah ko kuma a ƙara kwana guda muna fata samun ƙarin ƙarin falala ne to allah ya mana albarka a cikin wannan wata ya mana albarka a cikin sauran watanni ya karbi aikin da muke yi yau 27 ga watan jun shekara ta 2016 kuma jiya mun kwana kan aya ta 50 a cikin suratu maryam ƙarshen kissar annabi ibrahim duk da yake ba dukkan darussan da ya kamata mu bijiro da su cikin kisar muka kawo ba amma za mu wadatu daga abin da ya gabata sai mu tashi kan farkon kissar annabi musa da sauran annabawan da allah ta'ala zai kawo bayanin su anan wazkur fil kitabin musa

wadhkur fil kitabi musa manzon allah ka ambaci musa cikin wannan babban littafi saboda shi babban mutum ne wanda ya cancanci a faɗe shi cikin wannan littafi innahu kana mukhlasan dalilin da ya sa ya cancanta a ambace shi a cikin qur'ani saboda ya kasance mukhlasan zaɓaɓɓe tsarkakakke tatacce wanda aka ɗebo daga cikin manyan manyan bayan allah wannan in muka bi ƙira'an mukhlasan kenan akwai ƙira'an mukhlisan duka sab'iyya ce kowace su a mutawatira ce innahu kana mukhlisan ya kasance mai tsarkin niyya mai tsarkin zuciya mai yi don Allah waɗannan abubuwan guda biyu su ne manya-manyan abubuwan da ɗan adam zai samu ko manya-manyan abubuwan da za a sifaita ɗan adam da su ka zama mai tsarki ko kuma ka zamo zaɓaɓɓe daga wurin Allah to kowanne muka ɗauka daga cikin wannan kira'o'in sun nuna matsayin annabi musa babban matsayi ne wanda ya cancanci a shigar da ambatonsa a cikin wannan littafi wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance manzo ne ba annabi <clears throat> muna gani wannan annabawan da allah ke ta kawowa sai na haɗa musu biyu wa kana rasulan nabiya shi manzo ne kuma annabi ne wanda zai ce to menene bambancin su manzanci yana sama da annabta annabta ita ce matakin farko matakin da yake sama da ita shine manzanci annabi'u shine wanda alladhi yunabba'u shine wanda ake bashi labari wallazi yunabbi'u wanda kuma yake isar da labari ar-rasulu huwa al-mursalu shine wanda aka aiko mai isar da sako to kaga dai akwai akwai kamannu tsakanin annabta da manzanci wanda wannan shi yasa wasu wajen bambanta su sai su ce annabi shine wanda aka ba shi sako amma ba a umarce shi da isarwa ba manzo kuma shine wanda aka aike shi da sako zuwa ga mutane wanda wannan gaske magana duk da yake wasu magabata sun faɗi wannan ta'arifi amma kuskure ne don ba wanda ake aikowa a ce kuma kar ya faɗa ma kowa babu wannan a fahimtar wa'annan malamai in aka aiko annabi to shi kadai aka ba annabta zai ta ibadarsa duk da matarsa ba dole ne ya faɗa mata ai ba taɓa wannan ba annabawan banu isra'ila mami allah ta'ala ya ce game da mutanensu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu la ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yasna'un a kowane zamani wa'azi dole ne gargadi dole ne wanda ma ya ɗauki littafin Allah ya karanta da kansa ya fahimta wajibi ne ya mutane gargadi to ina ga wanda Allah ya kuma la'ika ya faɗa masa to kenan dai wannan ba shine bambancin manzo da annabi ba cewa annabi shine wanda aka faɗa mashi don ƙashin kansa manzo shine wanda aka faɗa mashi don ya isar da saƙo wannan bambancin ba haka yake ba ba shine bambancin annabi da manzo ba to menene bambancin har wa yau malamai suna da mabambantan ra'ayoyi da fahimta dangane da wannan in ka samu kitabun nubu'at na shekul islam ibn taimiyya ya fede biri har wutsiya ya kawo hujjoji da gamsassun bayanai kan ra'ayoyi daban-daban daga cikin ra'ayoyin malamai akwai masu ganin cewa <clears throat> annabi shine wanda aka aiko zuwa ga mutane 'yan kaɗan manzo shine wanda aka aiko zuwa ga mutane da yawa akwai masu ganin cewa annabi shine wanda aka aiko shi don ya isar da saƙon wani littafi da ya gabace shi kun ga duk annabawan manu isra'il da taura suke aiki sau duk annabawa ne manzo shine wanda aka bashi littafi mai zaman kansa kamar annabi isa yana da littafi annabi dawud yana da littafi amma muka ce haka kuma za mu fitar da yawa daga cikin manzanni misali annabi harun baya da littafi kuma ba annabi ne kaɗai manzo ne annabi isma'il manzo ne amma ba da littafi kashin kansa to wannan ma dai a takaice akwai ra'ayoyi mabambanta na malamai amma dai duk sun yi ittifaki cewa manzo yana gaba ga annabi kuma annabawa sukan zo ƙarƙashin shari'ar wani annabi ƙarƙashin shari'ar wani manzo ne haka daga cikin ta'arifin da ya fi kowane ƙarfi shine manzon allah shine wanda aka bashi annabta aka bashi shari'a annabi ne da ka ba shi annabta amma karkashin shari'a wani manzo shi yasa malamai suke cewa ulama ummati ka an biya ibani isra'il ba annabi faɗi wannan magana malaman wannan al'umma matsayin annabawan banu isra'ila kuma haka din ne domin yanzu mu misali littafin annabi mu ne muke karantawa muna karanta muku ko ba haka ba haka su ma suke wancan lokacin littafin annabin da ya gabace su ne manzon da ya gabace su shi suke karanta suna isan mu mutane wato kam da al'ummar annabi sallallahu alaihi an ce za a yi annabawa to da miliyoyi za a yi saboda babbar al'umma ce ka dibi annabi kutum amma alƙaryarsa rijiya guda suke shan ruwa wannan ya nuna kenan wani karamin ƙauye a local government kuma iyakacin wanda aka aiko shi zuwa gare su shi yasa wani annabi zai zo alkiyama bai da kowa sai mutum biyu wai annabi ya ce wani zai zo shi kadai sai littafinsa ba kowa saboda duk ƙauyen nasu an bijire mashi annabawa ko manzanni masu yawan al'umma su ne irin su nuhu akwai yawan al'umma musamman ga daɗewa amma amana ma illa kalil amma mabiyansa wanda suka yi mana ba su ce 40 wasu ce 60 wasu ce 80 mafi yawan abin da aka faɗa shekara 950 da yana wa'azi mutum 80 ne ya samu ma'ana wani bangare na lungun masallacin nan kawai cikin shekara 950 annabi musa yana da jama'a masu yawa da sauransu annabi ibrahim shi ma yana da jama'a masu yawa ga kuma annabi zunnun wanda allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun mun aike shi zo mutane sun kai dubu ɗari kai sun ma dubu ɗari ma'ana dai lokal gamin guda kenan to ka haɗa wannan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda a 25th century kawai a farkon 25th century kawai yana da mabiya sama da miliyan dubu biyu a duniya kaga ba ɗaya suke ba to wannan in kace zaka tada annabawa a cikin mu guda nawa zaka yi sakkwato ai mata nata a ce da ita da biranen ta ko kano ai mata nata da kai sakkwato ma guda yayi kadan don na sakkwato kafi ya kai gwandu ya garza ya je birnin kabe ya je zuru ya je ka oje to mutanen zamfara sun buƙaci karantarwa <laughs> kun fahimta so wannan shi yasa sai Allah ta'ala sai dauki sai rufe annabta sai mai da annabinsa na ƙarshe khatamun nabiyyin sai aka kulle da gare shi amma sai aka tashi malamai su ne matsayin annabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi cewa al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm faman akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir wa innal ulama don karshen hadisi ne na kawo hadisi yana da tsawo wa innal ulama hum warasatul anbiya malamai hakika su ne magadan annabawa sai ce kuma annabawa ba su bar gadon kuɗi ba ba su bar dala ba ba su bar pound ba balai naira ko guda ba su bari ba sai ce to ilimi ne suka gadar duk wanda ya rike shi to ya yi riko da rabo mai girma ba haka annabtar yanzu wadda ke akwai wadda ita ke matsayin annabtar kowa na iya samunta dan gidan kowa na iya samunta a dage ne kawai a tashi a nema amma annabta a da sai wanda aka aiko sai wanda allah ya ga dama ya tado jibiru da ce ka je wurin wane ka sanar da shi ka ce shi gargadi to amma yanzu an bar abin musha'un duk wanda cikin albarkatun annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai zan gidan kama ana iya masu in ce annabawa kar a ce na ce annabawa na nan har yanzu eh magadan annabawa ana iya magadan annabawa goma ko sha biyu a gida guda ko fiye da haka sannan kana iya zama magajin addabi ɗanka ya zama jikan ka ya zama zuri'an ka su zama kowa naka kama ya zama ba kamar da ba da annabta ce istifa'i ce sai an zaɓa amma yanzu tashi tsaye ne ka nema sai dai shi ma sai ka samu taufiki na Allah ya Allah kai mana taufiki ka za mu zama magadan kirki ga annabinka wa kana rasulan nabiyya Musa ya kasance an haɗa masa manzanci tare da annabta wa nadainahu min janibi turil ayman allah ya ce mun kira musa ta gefen dama na dutsen ɗuri sina to dutse yana da gefen dama yana da hagu ne yanzu ina ne daman masallacin nan can ko to in kana kallon nan fa sai ya zanna in ka kallo nan fa in ka kalli nan fa ta kaga dutse bai da dama to me yasa Allah ya ce min janibi turi al-ayman ay al-aymani anhu damar shi annabi Musa inda yake tafiya lokacin da ya baro Madiyana zai dawo Masar bayan yayi dan so in ce labaranci me zamu ce karan la yayi aiki yayi jinga ko yayi aiki na shekaru ya cika goma da lebo shi a matsayin da ka yi to ai bai ce kuma wajibi ne cika malamai sun ce ya ci gaba to bayan da ya shekara goma yana aikin jinga a madadin sadaki aka ba shi mata kun ji mata masu daraja malam shekara goma yana aiki albashinsa ana tarawa aka bata sadaki kai yanzu an ce mahaddace ƙurani an ce ka bata dubu ɗari biyu sai ka ce waye ta yi tsada albashin wata nawa ne dubu ɗari biyu malam ku yi matsaya malaman najeriya ku tashi tsaye a darajar ta mata a kare yawan sadaki yanzu in karatun mata ne za su ce ya yi daidai gafarta malam ya yi daidai amma ku samarin nan marasa hula duk ba ku yarda sadaki babban abu ne an ce abu uku ba su tsada a duniya ba su da tsada ko nawa ka yi su abinci baya da tsada ko nawa ka saye shi ilmi baya da tsada ko nawa ka sadaki haka albarkar da ke ciki ake kallo amma dai ana so sassautawa din babu le. sai dai kun ba ce a nakasa su ni daga cikin abin da ban yarda da shi ba cikin al'adun bahaushe shine daidaita sadaki ni a gurina munkari ne wannan a ce wadda ta yi nazari ta yi firamare ta yi sakandare ta yi jami'a tare da haka ta yi islamiyya ta san farli ta san sunna ta san mustahabbi ta dace hizo ashirin na alkur'ani bai ta da bai tallako sai a hanya sadakin su daya ni wallahi a guri na wannan munkari ne rashin darajar ta mace ne ya kamata zo a sake canza wannan fasalin kowace mace a ta kimanta yanzu ko dubu goma goma aka yi saboda allah aka ce nazariwan dubu goma ubanta da ya kashe mata fiye da su a wannan ko ba haka nazari tu dubu goma kafin ta kare jami'a nawa za ka samu kuɗi ne masu yawa ko ba haka ba to har dan qur'ani ba nawa za ka bata ta haddace suratul baqara nawa za ka biyan ta sadakin hadda suratul baqara saboda ka ɗauko mace mai quality ne yanzu misali an bar box waje yanzu ko wacce ce karamar starlet da motar starlet da anaconda ta toyota ko ta honda daidai suke saboda allah to duk wanda ya daidaita su bai adalci ba to a ce ga jeep lafiyayya mace mahaddace qur'ani kenan sannan wai a ce sadakin ta wai dubu hamsin eh? <laughs> wannan in kun bincika ya riga ya aure ne <laughs> ya aure ba zai ce ba haka bane wala zai ce wala dai sassauta ina faɗa muku gaskiya ne tsakani da Allah so da yawa nake cewa ba ku ne malamai kuka ce a sassauta aure ba sai in ce ni dai wallahi ba ni ciki dan ban taba wazin a sassauta aure ba Najeriya ban taba yi ba kun san dalili na yi yawon duniya na zagaye kasashe da yawa ni a iya nausu ne ban san inda kai arhan aure a Najeriya ba to kuma har yau ban san inda ya kai yawan saki a kamar najeriya ba ko nan nijar sun fi murukan aure kamaru sun fi murukan aure bale cadi cadi ɗabi'un larabawa gare su kafin ka yi aure sai ka shekara goma kana aiki kana tariya to bale ka ɗaga ka je ƙasashen larabawa duk da laraba masu sauci in mauritania morocco da sauransu akalla bayan ka gama jami'a ka kama aiki kana bukatar ka yi tariya ka yi adashi na shekara biyar bakwai zuwa goma sannan ka samu abin yin aure to kaga kenan daraja auren dan mutunta shi ban ce tsadarsa ba don ba a son tsadar to tana sa a san kimarsa in ka ji an yi saki aure a saudiya to kila labarin sai ya kai ga rediyo saboda garabarsa ba a yi kalilan ne bai da yawa to amma mu a gurin mu fa ya karamin magana zai ce tafi gidanku wallahi baki kwana gidan nan kaji ma saboda tsaban keta dokar Allah ba wai ba wai ya sake ta ta zauna ta idda yadda Allah ya ce cikin Qur'ani ba a'a wallahi ba ta kwana gidan nan ni na san kes na wani wanda ya dauki ɗayan mutane ya gudu da ita ya ta wani gari ya biɗe wani malami ya ɗaura mashi aure da ita tana da ciki wata hudu sannan ya sake ta sai ta ce ita ba ta koma gidansu don ba da sanin iyayenta aka daura aure ba yanzu bagar da ake ya kai ƙara iyayenta kotu sai sun zo sun ɗauki ɗaya su ka duba mini wannan yanzu inda ya san cewa in ya yi gangancin ya rabu da matan nan sai ya kashe miliyan uku sannan ya aure to ina jin in ba dai babban dan kwangila ne ko babban dan siyasa ba ai da waya yadda ya sake ta amma so yake ta maza ta daga mishi ya samu wata nan ya biya ta dubu talatin ba zawara ko dubu ashirin ya mata alkawarin nan gaba zai sai mata leshi da atamfa shikenan kuma ta tare a matsayin matarsa saboda zawarawan ga sun mana yawa so matasa ku yi hakuri darajanta ta aure addini ne shi ma eh addini ne wannan mun kawo saboda min saboda Allah ta'ala ya yi mana maganan annabi Musa yana dawa daga inda ya aure ba ba haka muka faɗi rajin auren sai dai anan ubangiji ɗauki sake duk ya ta taƙaita labaran na annabi Musa a cikin aya uku wannan kuma shine manhajin Qur'ani wani lokaci ya kawo kissa a takaice wani lokaci ya dan buɗa wani lokaci ya faɗata musamman kisar annabi musa babu kisar da allah ta'ala ya kikkire ta wurare da yawa da yawa da yawa domin mu yawaita daukan darussa kamar kisar annabi musa alaihi salatu wassalam wa nadainahu min janibi turil allah ce sai muka kira shi ta bangaren dutse na dama a wurin da yake tafiya wa qarrabnahu najiya <clears throat> muka kusanto da shi muna masu ganawa wannan ya nuna kenan yana ganawa yana maganan sirri da wasu bayansa kaga wannan ya wuce kawai yana magana da aka ahlus suka tabbatar da duka biyu suka ce ya takallamu iza sha'a kama sha'a haisu sha'a wa kaifa sha'a wa yunaji Allah zai yi magana duk sanda yake so zai yi ta da wanda yake so a sanda yake so kuma yadda yake so amma jahabiya sai suka ce in ka ce Allah na magana ya koma halitta don haka Allah bai magana saka ce to kurma ne suka ce to kun ba mu ce ba kun ce kanmu duk wanda ka ce baya magana ka ce kurma ne ko ba haka ba to mu'tazila don su fita daga wannan rikicin sai suka ce su dai sun yadda Allah mutakallimu ne a ba da magana ba da kana iya ce ma Allah mutakallimu ba ga Allah bai kira kansa mutakallimu ba ko ya kira kansa mutakallimu suka ce Allah mutakallimu ne amma bila kalam sami'un ne bila sam'in basirun bila basar mai ji ne amma baya ji mai gani ne baya gani kaga wato falsafa in ta yi nisa da kai sai ta mai da kai mahaukaci yanzu na ce ubanka mai ji ne baya ji mai gani ne baya gani na yabe shi tsakani da Allah kenan Allah ta'ala yana magana kuma daga ciwon da ya magana da su ya yi magana da annabi musa alaihi salatu wassalam shi yasa allah ta'ala karare ce wa kallama allahu musa taklima walamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu akwai ni mutazili da ya so yi wasa da wannan ayat ta farko wa kallama allahu musa taklima sai ya ce ma malamin nahau kayi kure baka wa kallama allaha musa musa shine fa'il kaga a ci amana musa tun da shi rufu asaba ta hitowa tun da baka ce yu sai ce ai musa shine fa'il musa ne ya magana da allah sai ce to je ita kuma wannan ayar fa walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu shi ko ka gyara wasalin ja sai kwata kes to allah tabaraka wa ta'ala ya gana da annabinsa musa alaihi salatu wassalam ya ce wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna biya kuma allah ya kusanto da shi ibn abbas yana cewa mm, udniya musa hatta sami'a sarif alqalam allah ya kusantar da musa sai da ya ji gugar alƙalami wato a taura da allah ke rubuta masa ta amma da shi da ya gana da allah a turis dutsen turisina da manzo Allah da ya tafi can ya wuce sidratul muntaha wane ne fi kusa wane ne fi kusa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma na alƙawarin Allah ne gare shi duk wata karama da daraja da Allah ya ba wani annabi sai ya bashi daga cikin jinsinta wahabna lahu min rahmatina Allah ce kuma mun yan masa a cikin rahamar mu mun masa baiwa menene muka bashi akhahu haruna nabiyya mun ba shi dan uwansa haruna ya zamo ba annabi tare da shi kun ga wannan kissar iso shine masu yawa Allah ta'ala ya yi maganar lokacin da Musa ya zo amma kuma sai ya tsallake maganan mu'jizojin da ya ba shi guda biyu waɗanne mu'jizoji ne Allah ya ba shi lokacin da ya zo domin ya fuskanci fir'auna wanda Allah ya ce fa zanika burhana min rabbika ila fir'auna wa mala'i wace mu'jiza ce sanda وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال القها يا موسى menene ke hannunka yace sanda ce ga amfani ta kace to ka yadda ita yana yadda ita fa idza hiya hayyatun tasa to nan fa wallahi mudbira sai zura da gudu kaga inda wannan mu'jizan ba a bashi ba sai da ya zo gaban fir'auna da abin kunya za yi so sai aka yi masa training za ka kira shi aka masa training aka ce jefa sanda da ya jefa ya ga kumarci sai zura da sai ka ce dawo dawo dauki abin ka ba abin da za ta yi maka to kaga yanzu ya saba ya ka da ya zo gaban fir'auna fir'auna ya ce ina ayarka qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin kaga nan bai gudu ba saboda ya samu training can baya yanzu ya iya ya kware an yi masa rihazal <laughs> to kaga sai Allah ta'ala ya tsallake wannan anan sannan ya zo kuma maganan bashi haruna kuma bai faɗi cewa shi ne ya nema ba wanda ceto ne shafa'a ce ya yi cewa ya yi wa abin nan Waje alli waziran min ahli haruna kai kuma akwai wannan ayat da abdurrahman ya faɗa shine wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yurid an yusaddiquni ce ubangiji ka gani ina dan da tabo a harshe na ina da matsala magana ta bata fita da kyau dan uwana haruna ya fi ni ya fi ni daɗin baki ya fi ni magana zakwai zakwai don haka ka haɗa shi da ni sai ya dan taimaka min. sai Allah ce to shi ma an bashi malamai suka ce wannan shine mafi girman ceton da aka taɓa yi wa ɗan adam a duniya wani ya roƙan maka annabta kuma a baka duk ce tun da za kawa ɗan uwanka ba za ka iya neman masa annabta ba ko kana yi masa to wannan shine mafi girman ceto kuma ya nuna girman darajar annabi musa alaihi salatu wassalam da cewa duk abin da ya roƙa gurin allah yana sa in ba haka ba ka roƙo annabta babban abu ne fa amma ya roƙa ya ce ni an mani annabta zo a ba ɗan uwana sai ka ce tafi ɗan uwan ma an bashi shi ba ka bashi annabta idan muka lura wannan sura suratu maryam mun faɗi cewa mihwar ɗinta cibiyarta shine maganan annabi isa alaihi salatu wassalam da ƙaryatar da nasara da suka ce ɗan allah ne to sai allah ubangiji a nan yana cewa duk girman annabi musa da falalarsa da martabarsa bai ce muku ɗan allah ne ba to ya za ku ce mai isa ɗan allah to ba shi kaɗai ba akwai wasu annabawa zuwa wasu kurfin kitabin isma'il isma'il

ka kissanta labarin annabin allah isma'il shine babban kakanka isma'il shine kaka na sama na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake kusan kakanni hamsin da yan kai ke tsakaninsa da manzon allah ku samu littafin mu alkaki da ruwan zuma ku karanta silsilan yadda take da aka tantance na farko guda ashirin ne Sune daga abdullahi abdulmuttalib hashim abdumanaf qusayyu kilabu murra ka'ab har aje ga adnan shi kuma adnan ne jika na na ashirin da hudu ne ku dai ku samu littafin na yi cikakken bincike a kai sai dai ka zaban sabon Allah ta'ala kaɗai san hakikanin abin da kenan Allah ta'ala ce wa ƙorunan bai da zalika kasira akwai karnuka da yawa tsakani da haka shi dai annabi ismail shi ne kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure a kabilan jurhum ta garin makka daga nan zuri'arsa ta koma larabawa kamar yanzu misali bahaushe ya tsallaka ni ya auro buzuwa sai ta haifi 'yan mata buzaye da maza misali buzaye daga nan sai su yi ta haifuwar 'ya'ya masu kama da buzaye amma asalin uban bahaushe to haka annabi ibrahim ba balarabe ba ne isma'il ma ba balarabe ba ne amma da ya zo ya auri balarabiya sai ta larabtar da zuri'ansa har aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsu shi yasa malaman adabi abin da suke kira su al'arabul musta'ariba ba al'arabul ariba ba al'arabul ariba su ne kabilun yaman wasu ma sun ɓace usam jadis ƙabilu waɗanda an bar jin sun ɓace amma waɗanda suka wanzu su ne waɗannan waɗanda larabci shigo su yayi kenan annabi ismail alaihi salatu wassalam shi ma ya samu falalar annabta a zuri'arsa da farko ɗan uwansa ya wuce shi domin shi ne babba a gidan ibrahim daga baya aka haifi ishaq sai ishaq ya haifi yaqub yaqub ya haifi yusuf ya haifi yan uwansa goma sha ɗaya a cikin zuri'ansu aka yi musa aka yi isa aka yi salihu aka yi haruna aka yi annabawa da yawa duk gaba ɗaya gidan isma'il ba a taɓa wata annabta ba daga ƙarshe sai allah ya musu kandamau sai ya ba su khatamin nabiyyi sai zan gidan isma'il yanzu an haifi annabin da ya sha balin duk waɗancan annabawan gaba ɗaya kuma shi ne babba a cikin ulul azmi min rusul sai Allah ya ce to ka ambaci kakan naka cikin wannan sura innahu kana sadiq alwa'd mutum ne wanda yake mai gaskiyar alkawari shi in yi alkawari baya saba kuma wannan ita ce babbar ɗabi'a ta annabawa ita ce babbar ɗabi'a ta mummunai shi kansa jikan manzon Allah jikan Ismail manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tsananin cika alkawari wanda yasa ake kiransa al-amin idan mutum bai da alkawari ana kiransa amintacce to kuma wannan shine abin da ya karantar da al'ummarsa bayan cikawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abakar da ya karbi ragamin mulki abin da ya ya ku bayan Allah ko akwai wani wanda ya sa annabi ya masa alkawarin da bai samu cikawa ba har Allah ya karbi ransa wane ne ya taso jabir jabir ya ce lallai manzon Allah ya ce mini inda Allah ya kawo kudin harajin bahrain da na yi maka haka maka haka maka haka abubakar ya ce to jabir ka tafi sai harajin bahrain ya zo da harajin bahrain ya zo jabir ya zo ya haka aka gan shi sai aka tuna ka ce to zo sai abubakar ya ɗebo ya ce to kirga austerity miliyoyi ne masu uku zai ɗebo masa sai ya ce kirga sai aka samu dirhami 500 sai ce alisa fa wasu dubu a haɗa masa na cika maka alkawarin manzon Allah duk wani alkawari da manzon Allah ya wanda ya zan yi Allah ya karɓi ransa sai da Abubakar Siddiq ya cika shi to wannan wannan sima ce ta sahabban annabi lokacin da ibnu umar ya yi dawafi ya kare ya yi dawafi sa shaf shaf ya yi sallar sarafila shaf shaf zai tafi wurin harkarsa sai wani tabi'i ya rike shi ya ce kai da ka zauna da manzon allah amma kana sallah haka kana dawafi haka sai ibnu umar ya yi murmushi ya ce ai musa ban annabi ba yawan ibada gare mu kun fi mu komai in bana bakwai ga yawan itikafi ga yawan tilawa ga yawan wa'azi in ya miƙe awa uku yake yana lakta ya ce mu abu uku ne muka fi ku da su mun fi ku gaskiya mun fi ku amana mun fi ku alkawari da su da mu wani su masu gaskiya da amana da alƙawari mu masu yawan sallah masu yawan sadaka masu yawan umra masu wanne fi so ba wai ibadar ba fa'ida da take koyarwa inna salata tana anil fashai wal bunkar dan Allah hadda sallar 'yan Najeriya duk duniya an yi shaida mun fi kowa sallah kuma gaskiya ne wannan duk in ka zagaye duniya ba ka ganin ko yanzu ga azumin nan ba inda ake cika masallaci a duniya in ba da mu amma duk arewacin najeriya yanzu nan da nake tafsirin nan a birnin sokoto kawai masallaci nawa ne yake ciki haka ana tafsiri a wannan lokacin to duk duniya wai fi kowa a fa wannan wai fi kowa kai koken kasashen waje wai fi kowa su mogal haramtacce ba mu kaɗai ba wannan nono 'yan najeriya ne a kirista ba duk duniya ba inda ake zuwa coci kamar najeriya amma waye fi satan kuɗin gwamnati waye fi canza cek ya ƙara 000 waye fi ƙwarewa wajen ɗiba kuɗi da sunan sayan makamai ya sama da faɗi da su duk mu ne 'yan najeriya don haka ya kuɗin uwa da Allah ta'ala yake karantar da mu daga kisoshin annabawa shine mu koyi ɗabi'unsu innahu kana sadiq alwa'di annabi isma'il ya kasance mai tsananin cika alkawari ku gaya mini akwai alkawarin da ya kai ka ce zan ba da raina a kashe ya abatif alma tu'mar satajiduni insha Allah bi sabirin baba wannan mafarkin da ka gaskiya ne Allah ne ce ka yanka ni ka cika alƙawarin ka cika umarnin Allah in Allah ya so zaka isko ni mai hakuri yayi hakurin ko bai ba Allah ce falamma aslama da suka miƙa wuya wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi ya ɗora hannunsa akan wuyansa ya cika alƙawarin da ya ko bai cika ba وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم سألت أجي شأدور رابون الجنة ينكا shi yasa manzo Allah yake ce mishi ibnu dhabihain malaman tarihi da tafsir ibnu dhabihain dan da an yanka isma'il za a haifi manzo Allah da ba za a shi haka shi ma mahaifinsa abdullah ya kuru yanka domin mahaifinsa abdulmuttalib lokacin da ya nemi agaji ya tona rijiyar zamzam yan gidansu suka ƙi taimaka masa sai alkawari ya ce allah in ka bani 'ya'ya goma duk maza kowane ya kai isar waɗa ya yi ƙwari allah ni kuna alkawarin zai yi laye da guda a cikinsu taufa da allah zai jarabce shi sai ya ba shi goma maza cif sannan sai ya kara mashi da mata guda shidda duk suka balaga dan autansu shine abdullah mahaifin manzo Allah yana saurayinsa wata rana yana zaune sai ya tulo alkawarin da ya ma Allah sai ya ce tau ya kenan sai ya tara 'ya'yansa gaba ɗaya ce kunji kunji abin da na yi da Allah su ba sai suka yi abin da kakansu ya yi suka ce ka zartar da alkawarin Allah to ya za a yi wa za a ɗauka cikinku suka ce aje a yi ƙuri'a mana aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan abdullah dan autan jarabawa ce ta allah ka san ciki 'ya'yanka wanne ka fi so an tambayi wata mata wanne kika fi so cikin 'ya'yanki ta ce karami har sai ya girma wanda baya nan har sai ya dawo marar lafiya har sai ya warke kullum karami ka fi son shi in ya girma aka samu wani karami sai ka ji kuma soyayyar ta dawo ga karami sai Allah ce ƙuri'a ta faɗa kan karamin to wani ikon Allah kuma duk garin makka a cikin gidan abdulmuttalib ba wanda jama'a ke jin sanyinsa kamar abdullahi ne don haka an fito da shi bayan gari za a yanka mutanen gari suka zo suka ce wallahi fofo ba su yarda ba yaro mai da'a mai ladabi mai son jama'a mai girmama mutane haka kawai ka kama shi ka yanka ya ce to ai alkawari ne ma Allah suka ce to mu dai ba mu yarda ba to yanzu ya za a yi ba wani annabin da za a je haifata a gurinsa ba wani malami ba kiristanci suke bale su wurin malamin kirista ba yahudanci suke bale su wurin malamin yahuda ya suke yi wurin bokaye suke zuwa sai aka ci to ko ta bokanya a gari kaza a je a tambaye ta aka zo sai bokanya ta ce to idan idan an yi kisan kai a gurin ku me kuke yi me kuke diya suka ce raƙumi goma sai ta ce to ku je ku yi ƙuri'a tsakanin yaron da ƙuri'a ta faɗa kansa da raƙumi goma idan ƙuri'a ta faɗa kan raƙumma to ubangiji ya karɓa kenan a matsayin diya sai ku yanka raƙumman ku sake shi abdulmuttalib ya zo abu ne mai sauƙi makiyayi ne sai da raƙumi goma aka bayar sai aka yi ƙuri'a sai ta koma faɗa kan abdullah sai aka sake koma wurin malama hajiya bokanya ta ce kuje ku ƙara goma in ma ba ta ba ku ta ƙara goma sai sai ƙuri'a ta faɗa kan raƙumman aka aka ƙara goma aka koma ƙara goma duk sanda aka sai ta faɗa kan abdullah har aka kai casa'in sai da aka ƙara goma suka zama ɗari sannan ƙuri'a ta faɗa kan raƙumman ya kuri yanka ko bai kuri yanka ba kun ga ba a yanka isma'il ba ba a yanka abdullahi shi yasa suke ce manzo Allah ibnu dhabihaini mutane biyu suka kuru yanka cikin iyayensa ma'ana da mahaifinsa na kai tsaye da kakansa na kolin shine ismail alayhi salatu wasalam daga nan ne larabawa suka canza diya suka ce kenan allah bai yarda da diyar mutum a ba da raƙumi goma suka mai da ita raƙumi ɗari kuma ita ce shari'ar musulunci da ta zo ta ba ta pass mark ta yi okay ɗinta yau idan kai kisan kai bisa kuskure sai mu ce ka je asbin ka nemo raƙuma guda ɗari kala kala wannan guda ashirin wannan guda ashirin inda akwai ina abdurrahman suyudi ya faɗa mana nau'i nau'i na raƙumma duk ba ku sani malam bello ba ku sani ba ba makiyayin raƙumma nan ko ko na tumaki a kamar na yanzu ku ba ku gida da ba a kiran tumaki <laughs> to Allah ta baraka wa ta'ala sai tabbatar da wannan diya a shahid ne Allah ya ce innahu kana sadiq alwa'di Isma'il ya kasance mutum ne mai cika alkawari mai gaskiyar alkawari wa kana rasulan ya kasance manzo ne kuma ba annabi kamar yadda annabi Musa ya kasance wa kana ya'muru ahlahu bis kun ga anan ya dara dan uwansa Ishaq domin Ishaq da annabta kawai Allah ya sirrita shi wa kana isma'il ya kasance yana umarnin iyalansa su yi sallah yana umarnin su su ba da zakka ashe ba mu faɗa maku cewa sallah da zakka duk annabawa suna yi ba kun ga gaskiyar wannan ko baku gani ba Allah ce wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance yardajje ne a wurin ubangijinsa to annabi isma'il shi ma zaɓin Allah ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani hadisi inna Allah astafa min waladi adama isma'il واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم Allah sai da ya dubi bil'adama gaba ɗaya sai zaɓi Ismail cikin zuri'an sai zaɓi Kinana cikin zuri'an Kinana ya zaɓi Qurayshawa Banu Fihir da Ghalib cikin Banu Fihir ya zaɓi Banu Hashim ibni abdi manaf sannan cikin banu hashim ya zaɓi muhammad Ibn abdullah ibni abdulmuttalib alhashimi alqurashi alkinani aladnani alisma'ili alibrahimi salawatullahi wasalamu to kun ga shi ma isma'il duk wannan matsayin nasa an ce masa ɗan allah ba ce masa dan Allah ba to mu je gaba idris إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس الله يتي منزو ka sa cikin jerin sunayen da kake ambatawa cikin wannan littafi kuma cikin wannan sura ka sa annabin allah idris annabi idris magabaci ne yana gaba da su ibrahim yana gaba da su ishaq da yaqub yana gaba hagga annabi nuh domin shi baya da nisa da annabi adam alaihi salatu wassalam malaman tarihi na cewa sunansa nuhu dan lamiku dan mutaushalihu dan adamu alaihi salam kenan mutum da ke tsakaninsa da adam eh a'a biyu dai da lamiku da mutaushalihu su kadai ke tsakaninsa da adam alaihi salatu wassalam shi yasa in an ce annabi nuhu sai annabi adam sai a ce annabi idris tun ba zo ga nuhu ba nuhu tsakaninsa da idris akwai karni goma kamar da ibn abbas alaihi salatu wassalamu yake cewa to idris shine littattafan ta ke kira akhlukh akhlukh wani wani yare ne ibraniyanci suna da yawan kha'u kamar yaren yan rasha ka ji kowane suna akwai kha'un cikinsa in ka je china su kuma kone yana da sha ko ko cha cha cha cha cha hawa suna cewa wai in aka haifi da a china wai dutse ake kadawa cikin ruwa iya ce can sai a sami can iya ce can a sami can su kuma indonesia kaga sha ko sha shi yasa kowa da irin abin nan da allah ya bashi kaga wani da ya zo yana kira a masallacin madina irin yan morocco din nan ne wanda ba su da jimud mai sauki ja suke ce ja ta ce ina juja wa juja sai ba masare ya tsaye da shi ba shi ya kai ina ya guga wa guga don shi kwa bai da ja gari kawai to nan da sai dan china zo ce la ina ya cuce wa ma cuce dan indonesia ce duk ba su iya karatu ba ina ya shushe wa ma shushe kowa da irin nasa yare so akhnukh shine idris alaihi salatu wassalam shine farkon annabi bayan annabi adam alaihi salatu wassalam innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ce shi ma siddiqi ne kuma annabi ne kaga bai ce rasulan ba don ko adam ba rasulu bane annabi adam ma ba rasul bane nabiyu ne shi ma idris ba rasulu bane nabiyu ne amma mutane ne masu matsayin daraja sai Allah ba shi siddiqiyya ya ce nabiyan kuma annabi ne wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun ɗaga shi matsayi maɗaukaki saboda haka idrisu babban mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a sama ta nawa a sama ta nawa duk ba yawwa barakallahu fik a sama ta hudu ba ku haddace hadisin isra'i ba ko kai baka fara haddan bukhari kai ka fara to ka fara duk mahabbacin qur'ani mafi kyau ya fara da hardan hadisi hmm. to kun ga annabi idris duk da makanan aliyan da allah ya daga shi an ce masa ɗan allah to don me ku za ku zo ku ce ma annabi isa dan allah to sai allah ta'ala ya yi ɗarwaya game da wannan bayanai da ya yi sai ce ula'ika ladina na amma Allahu alaihi ula'ika ladina na amma Allahu alaihim minan nabiyyin من النبيين من ذرية آدم وممن مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى آيات الرحمن ula'ik Allah ya ce waɗannan da muka gama faɗi tun daga zakariya zuwa yahya zuwa isa zuwa musa zuwa harun zuwa ibrahim sannan muka zo muka ambaci musa muka ambaci na'am isma'il muka ambaci idris duk waɗannan annabawan da allah ta'ala ya kawo alladina an'ama allahu alaihim su ne waɗanda allah ya ni'ima a kansu ashe lokacin da muke cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗannan bayan Allah muke nema shi yasa wata yar Allah ta'ala ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim sai ce minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim waɗancan da muka gama faɗi su ne waɗanda Allah ya ni'ima kan su min annabiyina na annabawa min zuriyati adam cikin su akwai wanda zuri'ar adam ne shine Idris wa mimman hamalna ma'ano cikin su akwai mun ɗauko su cikin jirgin Nuhu shine Ibrahim lokaci yana cikin tsatson kakanninsa shi Ibrahim wa min zuriyati Ibrahim cikin su zuriyar Ibrahim ne kamar Ishaq da Yaqub da Isma'il duk zuriyar Ibrahim ne wa isra'il akwai zuri'an isra'il su ne shine yaqub zuri'an banu isra'il musa da harun da zakariya da yahya duk zuri'an isra'il ne sai Allah ce wa mimman hadaina wajtabaina su waɗannan suna daga cikin da muka shiryar muka zaɓe su shi yasa da Allah ta'ala ya jero su goma sha bakwai a wacce sura an'am sai ce ula'ika alladhina hada fa bi hudahu muqtadi ka ji waɗanda Allah ya shiryar ka bi tafarkin shiryar su wajtabaina mun zaɓe su dukkansu idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya su waɗannan annabawan da aka faɗa dukkansu idan aka karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sujjadan sai suna masu sajada wa bukiyan kuma suna kuka to amma abin tausayi shine mu yanzu ana karanta mana qur'ani zambulle muke muna kabbarori ga kuka muke to babu shakka qur'ani akwai abin da ke sa kuka a ciki akwai abin da ke sa murna akwai abin da ke sa tausayi akwai abin da ke sa laushin zuciya ko ba haka ba akwai ma abin da ke sa ka jin haushi in ka sun ce wa qalu yadullahi maghlula sai ka ji takaici ya kama ka sun ce ma Allah wai marwaci ne akwai takaicin wannan ko babu to amma dai ruhin alkur'ani shine ya tausasa zuciyarka kamar yadda Allah faɗa a cikin suratul zumar ko kitabun أنزل مثانية تقشعر آية الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أنا كرات القرآن يزن كرا جواني أنا ينا دبان باكبر إن كان كاسوان yanzu dan Allah da muna tafsirin nan zuciyarka daidai take da ɗazu sadda kana bakin titi to wannan shine imani ubangiji yana da masu wa'azi guda biyu da mai magana da wanda a mai magana shine qur'ani in ana karanta shi zai maka wa'azi wanda a shiru shine mutuwa duk lokacin da ka ga an ɗauko gawa za a wuce ya za ka ji a zo a ran karanta za ka ji an maka wa'azi to mutuwa kullum tana mana ɗauki ɗaiɗai ne mana wazi shi kuma ƙur'ani kullum yana bin mu ɗaiɗai yana mana wazi to waɗannan bayan allah allah ya sifaita su da cewa ƙur'ani maganar allah in ana karanta musu ita to sa su kuka take yi wannan yana daga cikin abin da yake karfafa mu mu rinka tadabburin littafin allah yadda zai sa mu yi kuka akwai daga cikin sahabbai akwai daga cikin tabiya akwai daga cikin magabata waɗanda ke kiyamun laili da aya guda suna ta dabburin ya ta tuna yanzu koma ga Allah zamu yi sai tuna kabari ya tuna kwanciyarsa ya tuna tashin kiyama ya tuna siraɗi ya tuna awon ayyuka ya tuna zafin ranar da za a sauko da ita ya tuna tsallaka siraɗi ya tuna tafkin alkausar ya tuna wutar jahannama yana kai da komo cikin wannan aya har a waye gari da amma kowace aya ce za ta dace a mata irin wannan tadabburi har safe wani ya ce ya ji makocinsa yana ta kuka cikin dare yana karatun sallah sai dai ka ce bari in ji wace aya ce ta sa shi kuka ashe kai gogan naka jahili ne sai je yana karanta wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisa kaga wannan aya kamar ta sa ka kuka ba hukuncin haila ba abin sa kuka bane wannan ko ba gaja abinda kuka yaya yana karatu kuran Allah shi biya Allahu akbar eh? amma khushu'i da khudu'i su ne abinda ke bukata yawa wannan wannan bai nuna ba khushu'i cikin zukatan mu ko ba gaskiya ba domin tafa'uli da qur'ani ya zan me me ma'anar tafsirin dubibi abin abinda Allah yake faɗa mana ko kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayat afala yatadabbaruna alquran ya zaka yi tadabburin abin da baka san ma'anarsa shi yasa wannan jahilin ya kwana yana ta tadabburin aya yana kuka wadda maganar haila take saboda bai san ma'anarta to gara mu rinka bibiyar ma'anonin alkur'ani to amma bayan wucewar waɗannan me ya faru fa khalafa min ba'dihim khalfu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah adaa'u as-salah إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها بكرة وعشيا تلك الجنة, تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث من عبادنا من كان تقيا بارك الله فيك الله تعالى فخلف من بعدهم خلف sai bayan wucewar annabawan nan khalfin wasu 'yan baya fa khalafa min badim sai suka maye bayansu in ka ji an ce khalfu miyagu kenan amma akwai khalafu na kwarai kenan akwai salaf akwai khalaf salaf shine magabaci khalaf shine na baya amma na alheri na kwarai don haka kun khaira khalafin li khairi salaf wala kun sharra khalfin khalf su ne miyagun yan baya sai ce fa khalafa min ba'din bai ce khalafu sai ce khalfu miyagun mamaya adha'u salata sai suka yi babbar banna suka tozarta sallah sallah ita ce ginshikin addini wanda ya tozarta ta akwai abin da zai mutunta addini wanda bai san girman sallah ba zai san girman masallaci wanda bai san girman sallah ba zai san girman qur'ani wanda bai san girman sallah ba zai san girman azumi zai san girman makka to sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsayar da ita to sauran addini sai zai tsaye shi yasa ita ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yau malkiyama ita ce farkon abin da za a fara maka hisabi ranar alkiyama ita ce kamar ɗaura belt ga yan road safety da ka iso abin da ɗaura safety zai fara tambayar ka shine belt ko in ka ɗaura duk abin nan zai zo da sauki in baka ɗaura ba zai ce to ina lasis ina ina ina particulars eh in ka kawo zai ce ka yi full light zai ce ka yi dim zai ce ina spare ina fire extinguisher zai ta maka tambayo amma ka ɗaura belt bisa galibi zai ce wannan his a responsible person ya san abin da yake sai ya bari ka wuce to a lahira sallah ita ce matsayin ɗaura belt dinnan. ita ce farko abin da za a tambaye ka idan ta yi kyau to komai zai zo maka da sauki idan ta ɓaci ba a mai kaiwa ga sauran za a je mutum zuwa wuta allah ya kiyaye allah ce yan baya sai suka tozarta sallah wattaba'u shahawati suka biye ma sha'awoyi fasaufa yalkauna gayya za su gamu da sharri algayu shine sharri a ah, to ai daman cikin sharri suke anan duniya sai e sakamakon sharrin ne za su gani algayu wadin ƙarun ba'idun fi jahannam khabisu ta'mi min qayhin wa dam algayu wani rafi ne da al'asamu rafi ne guda biyu can kuryar jahannama suke da alghayu da al'asamu kowannensu rafi ne can can can ƙasan ƙuryar jahannama yake abin da ke taruwa cikinsa shine ruwan ƙurji da ruwan jinin hawayen 'yan wuta idan suka tafarfasa sai su gangara su isa can to allah ya ce za su gamu da wannan rafi wannan ya nuna duk lokacin da aka wanke addini ta tas wani annabi ya zo ya sabunta shi ko wani mujaddidi ya zo ya haskaka shi ko wasu malamai na wani zamani suka karantar da shi addini ya ɗaukaka to daga baya sai an samu 'yan bayo inda za su zarta shi wannan shi abin da ya faru a ƙasar nan allah ya tashi mujaddidi a wani lokaci da ana cikin duk ya haskaka ƙasar nan amma ka tambaya shekara ɗari bayan wucewar mujaddidi me yake ƙasar nan akwai wata shirkar da ya faɗa da ita wadda bata dawo ba akwai wata bid'ar da ya ce ba ta da kyau wadda ba a yinta har wurin kabarinsa ana yi kuma ga littafan nasa mun ce je hubbarin su a karantar da mutane an ce ba a yi akwai littafin da ake koyarwa a hubbari ne ba ko halar ba a karanta wa hubbari ga dan fodiyo da sama da littafi ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari hudu akwai nashi akwai na ƙannen shi akwai na ƴaƴan shi akwai na malaman su akwai na baya bayan su ko guda ba a karantarwa kawai ana neman albarka haka kawai ake neman albarka to haka za mu ga allah ta'ala sai ya sake tada wasu lokacin da shek abakar mahmudu gumi shi ma ya bayyana yana irin wancan aiki da dan fodiyo ke ba abin bai gani na wahala ba amma a yau in ka buɗe manara za ga dawar abubakar gumi in ka buɗe sunna tv za ga dawar abubakar gumi kai rima rediyo ma in ka buɗe za ka ji dawar abubakar gumi rahama fm vision fm duk wata fm a najeriya yau tana sa karatun sunna na magadan mala abubakar gumi lokaci ne da allah ta'ala ya wanke kwakwalin mutane suka waye gari ba abin da suke so sai su san gaskiya to shi ma lokaci ne da zai zo ya wuce haka sunnar allah ta shi yasa karshen kowane karni ko kuma farkon kowane karni sai allah ya samar da wa'inda wanda ko waɗanda su sabunta addini su wanke shi min tahrifil ghalina wa intihalil mubtilina wa ta'wilil jahilina Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayyan za su gamu da mugun abu illa man taba sai wanda ya tuba to duk wanda banna ta kai in aka yi tuba Allah na karɓar tuba wa amana sai wanda ya imani wannan ya nuna masu sabo suna da tasgare suna da tangarda wajen imaninsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yantahibu nuhbatan zatu sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi fi absarihim hina yantahibuha wa huwa mu'min lokacin da kake zina baka da imani sanda kake sata baka da imani sanda kake shan giya baka da imani domin inda imani ya halarto ka baka ne sallaci illa man taba wa amana wa amila salihan ya aikin kwarai fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a waɗannan ka za su shiga aljanna ba za a zalunce su da komi ba jannati adnin za su je farfajiyar jannatu adn jannatu adan wata farfajiya ce ta shakatawa ta kowa da kowa ba ta mutum guda ba ce ta gama gari ce wuri ne da za mu fito mu yi picnic mu zagaya mu shakata zan fito da iyali da ka fito da naka kowa ya zo mu yi yadda muke so a ciki kuma Allah ya ce wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati adan a wurin shakatawa ma akwai wasu rumfuna akwai wasu gidaje wayanda nau'ina da naukana da naka kowa ma yana da nashi Allah ce allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wadda ubangiji mai rahama yi alkawarin ta ga bayansa ba tare da sun gani ba innahu kana wa'duhu ma'tiya hakika alkawarin Allah abin zuwa ne la yasma'una fiha lagwan a cikin aljanna ba su jin kalmar wasa illa salaman sai dai za su rinka sallama salamun salamun wannan shi malamai ke ce mata akidul madhi bima yushbihu zamma kamar ka ce shugaban ƙasa buhari shi bai da illa illa shi bai da cin hanci ba kaga kaman kana son ka kawo aibi amma kuma sai yi yabo Allah ce ba su jin wata yasassar magana sai dai sallama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya suna da arzikin su safe da yamma a cikin ta tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljanna da muke gadar da wanda ya ji tsoron Allah a cikin bayan mu Allah ka sa mu cikin bayan ka da suka ji tsoron ka wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik